Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Idan ajali ya yi kira ko babu ciwo sai an je. wani attajiri da ya baiwa wani ɗan tauri gadin gonarsa saboda barayin wake ya rasa ransa bayan da ya yi basa da ya je gonar cikin dare don ganin ko mai gadi na aiki ƙarshe mai gadin ya sassara shi yana zaton ɓarawo ne wata ƙanƙanuwar yarinya a nan kano ta ƙone ƙurmus bayan da ta fada cikin tafasasshen bintin shinkafa da wani kamfani ke shanyawa babban bankin ƙasa na cbn ya bayar da hanyar da mutane za su bi idan bankin da suke ajiya ya yi sakacin da ya yi sanadin kwashe musu kuɗi ba bisa ka'ida ba. Waje guda kuma an samu tsillar cutar corona a wani gidan yari da ke nan jihar Kano. Kaɗan kenan daga cikin kunshin inda ranka na wannan lokaci sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa. Jama'a alaikum mu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke fatan kuna cikin koshin lafiya. Sannan mu da sake kasancewa tare a cikin shirin inda ranka, wanda masu salon magana kan ce ka sha kallo. Majalisar Dattijan Ƙasar nan ta yi sammacin gwamnan babban bankin ƙasa na CBN Godwin Emefiele domin ya zo gaban majalisar a titsiye shi game da tsarin da bankin ya fito da shi na cewar kowane mutum a ƙasar nan ba shi da ikon cire abin da ya haura naira dubu ɗari kowane mako daga asusunsa. Shugaban majalisar sanata Ahmad Lawan ne bayyana hakan yana mai cewar akwai buƙatar gwamnan ya amsa tambayoyi kafin a fara amfani da tsarin a watan gobe na sabuwar shekara. Da matan ajiya majalisar ta ja kunnen babban bankin da ya nazari kafin fara amfani da wannan sabon tsari. Wannan mataki dai ya faru kwanaki kaɗan bayan ƙaddamar da sabbin kuɗaɗe da aka sauya wa fasali. kuma wannan sabon tsari ya zo daidai da lokacin da wasu masu ajiya a banki suka yi kukan cewar sun wayi gari ana kwasar musu kuɗi ba tare da sanin su ba daga asusun su na ajiya galiban a bankin GT. Mutane da dama ne dai suke ta kukan cewar an kwasar musu wancan kuɗi daga asusun su Sai dai wata murya da aka yadawa a shafukan sada zumunta ta ja hankalin mutane kan cewar su yi hattara wajen nazari yayin shiga wani tayin samun kuɗi da aka yi musu domin galiban waɗanda suka fuskanci waccan ta'asa wai sun cike tsarin neman tallafi ne na wani ɗan takarar shugaban ƙasa da aka yi ta yadawa kuma dama batu ne kawai na 'yan yahu a cewar waccan sanarwa. Ko da yake da yan waɗanda aka yi wa wancan yankan ƙauna na bankin GT sun ce babu wani abu da suka cike na neman wancan tallafi. Shi kwa nasa ɓangaren babban bankin ƙasa na CBN ya ce waɗannan mutane su sha kuruminsu domin ya fitar da tsarin da ya kamata a bi idan aka yi wa mutum irin wancan wawaso daga asusunsa. Wata takarda da ta fito daga babban bankin na CBN ta ce duk mai korafi zai rubuta wasiƙa ne mai kunshi da cikakkun bayanai kan korafin nasa da yadda aka kwasan masa kuɗi ya aika wa babban bankin ko ko kuma kai tsaye ya nemi sashen kare muradan masu hulɗa da bankuna wato Consumer Protection Department. To wannan kenan. Yayin da sanyi ya karato ana samun karuwar masu kamuwa da cutar corona, cutar da tuni ake ganin ma an yi hannun riga da ita. Wannan ne ma yasa masana ke yin kira da a ci gaba da kiyayewa musamman ta hanyar sanya takunkumi idan an shiga cikin mutane da kuma kaucewa duk wata ma'amala da ka iya sawa mutum ya kamu da ita. Dr. Nasir Sani Gwarzo, kwararren likita ne kuma tsohon shugaban hukumar dakile yaduwar cutuka ta ƙasar nan, ya yi jan hankali akan wannan batu. Duk abin da za a yi, ka kiyaye ta shi ya fi alkhairi. kuma rigakafi ya fi magani komai sauƙi da kuma nutsuwa duk abin da za a yi a bi shi a sannu a kiyaye allah ya tsare mu kuma cuta gaskiya ce kamar yadda allah ya faɗa Alƙur'ani ya ce fasalu ahalar dikir in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana fannoni idan kun kasance ba ku sani ba. A kwanakin baya dai an samu bullar mai cutar a gidan yaron kurmawa, sai dai mahukuntan gidan sun ce an gano batun a kan kari, kuma tuni aka ɗauki matakan da suka kamata. Kamar yadda mai magana da yawun hukumar lura da gidajen tarbiyya da gyaran hali na jihar Kano, musbahu lawal kofar nasarawa ya bayyana duk lokacin da aka ce an kawo mutum gidan ajiya da gyaran hali akwai isolation guri da muke ware dukkanin wanda aka kawo shi saboda haka da safe za ka ga ita hukumar ncdc za ta zo ta ɗauki sample nasu idan mutum ta same shi yana da irin wannan ciwo to daman a take za ta ɗauke shi za a kai shi isolation cell inda take kula da irin wayannan saboda haka idan kuma mutum ah, ta samu ya warke to haka zalika za ta ɗauko shi ta dawo da shi. To Allah ya kyauta ya kuma kiyaye. Can kuwa daga kotun majistiri mai lamba sittin karkashin mai shari'a Tijjani Salamin Jibar an aike da 'yan fashin daji zuwa kurkuku bayan da suka yi garkuwa da wani yaro suka karɓi kuɗin fansa suka kuma hallaka shi ta hanyar jefa shi rijiya. Gare rahoton wakilin Aminu Abdu Baka Noma. 'Yan sanda ne da ya sa gurfa da Dalha Gambo da ke garin Halambe da kuma Annafa Hassan da ke garin iyaye dukkanin sakaramar hukumar Ningi da ke jihar Bauchi bisa kunshin tumar haɗa kai da garkuwa da kuma kisan kai. Bayan karanto masu kunshin tumar dukkaninsu sun musanta tun da fara da ana zargin su da sace wani matashi mai suna Muhammad Tasi da ke karamar hukumar Sumaila, kuma ake zargin sun karɓi kuɗin fansa har naira dubu ɗari bakwai da biyar kuma daga bisani suka hallaka shi hakan yasa aka gurfanar da su a gaban wannan kotu. Bayan musantawar tasu kotun ta aike da su zuwa gidan gyaran hali har zuwa ranar tara ga watan ɗaya na wannan shekarar domin sake gabatar da su. Kotu. Tola ya mu da kwaɗayi domin shi ne yake kai mutum ya baro shi. Can kuwa daga garin ɗan sudu a garamar hukumar dawakin tufa wata yarinya ce ta faɗa wani rami da wani kamfanin shinkafa ke zuwa yana zube ɓintin shinkafa wanda yake a tafashe. Wakiliyar zinnira Garba da tana da cikakken bayani. Wannan lamari dai ya faru ne a garin ɗan sudu da ke yankin ƙaramar hukumar dawakin tufa, inda yarinyar mai suna Usaina 'yar kimanin shekaru tara ta faɗa wani rami da ake zargin wani kamfanin shinkafa na zuba ɓintin da suka sarrafa shinkafar tasu. lamarin da ya haifar mata da mummunan rauni a ilahirin jikinta kamar yadda mahaifiyarta mai suna Atika ta shaida wa filin inda ranka. Ban ji magana ta ba ta zo gida ba kawai sai na ji an ce min baba su Usaina an fito Usaina a rami. Sai na fita na tarar ta tattako daga ramin ta zo bakin gabar ramin. Ina ɗauko ta. Ganin ta ne kawai ta fita daga hayyacinta tunda ta cikin wutar ta dinga takowa tana fitowa ta zo gabar ramin ana ɗauko ta aka dinga saɓule jikinta. inda ka san ɗanyen nama ka baka sabu da kaza haka aka kata aka zo aka ajiye ta aka ringa mata shi dai yaron da suke aiki a kamfani ya zo ya ganta suka ɗauki hotonta da suka kuma dawowa sai ce wai ba inda ba ofishin wanda bai je yayi magana ba wai ba su ce mai komai ba Muhammad rabi Adam shine mahaifin Usaina ya shaida mana cewa wannan kamfani ya jima yana zuba musu bintin shinkafa mai dauke da garwashi inda ya roƙi hukuma da ta shiga wannan batu. Akwai abu da ake kawa daga wani kamfanin shinkafa suka zo suna zuba mana a ƙofar gida. To sai suka kawo da wani mai baki ne da yake shiga ido kuma suka kawo wani mai toka suka zuba sai ya zama wuta ga baki ɗaya. Wutan nan kuma ba ta mutuwa. Ko ruwan sama baya kashe wutan nan. Mu hukuma muna so ta duba a nema mana haƙƙinmu. To amma duk ƙoƙarin da muka yi wajen jin ta bakin wannan kamfani mu bata cimma ruwa ba domin ku sun cewa komai akan wannan al'amari. Da fatan ƙungiyoyin kishin al'umma za su tsaya don taimakawa magance irin waɗannan matsaloli. Masauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. Can kuwa daga jihar Gombe wani mutum ne ya gamu da ajalinsa bayan da ya sa mai gadi a gonarsa saboda barayin wake. Amma cikin dare sai ya ce bari dai ya shiga ya ga mai gadin ma yana yin aiki kuwa don haka ya ba saje ɓoye fuskarsa ya shiga gona ya yi kamar ya zo roron wake ne. Shi kuwa mai gadi a zatansa ɓarawo ne ashe na laɓe don haka ya diƙaƙo ya ɗauko fartanya ya afka masa. Ga yadda dai ta kaya daga bakin wakilinmu Yusuf al Wannan lamari dai ya faru ne a garin Malala da ke can karamar hukumar Duku a jihar Gombe, inda wani matashin mai gadi mai suna Buhari Ahmad da ke gadin wake a gonar Alhaji Abubakar Buba Galadima a can garin Dukkon. Ya yi sanadiyar mutuwar mai gidan nasa ta hanyar yin amfani da makami ya caka masa. Tun da fari dai shi Alhaji Abubakar Galadima shi ne ya ɗauki Buhari Ahmad domin da ya masa gadin gonarsa wacce yake roron wake a cikinta. Bayan da a kwana biyu sai shi Alhaji Abubakar ya tsinkaye cewa tamkar shi Buharin baya masa gadin yadda ya kamata. Lamarin da ya sanya ya shiga burtu da daddare domin dai zuwa don ganin yadda mai gadi yake gadi. Amma dai bayan shigarsa gona wannan matashin mai gadi Buhari ya amfani da makami inda ya ta caka masa nan da nan jini ya balle an dai haka ne bisa rashin sani domin kuwa shi wannan mai gida yana gaya masa cewar shi ne ya shiga burtu ne domin dai ya tabbatar da yana aikin to amma dai aikin gama ya riga ya gama kuma abin kar adali da yan magana kan ce idan ya yi kira ko babu ciwo sai aje a yanzu haka dai tuni alhaji abubakar ya riga mu gidan gaskiya filin inda ranka ya zanta da dan marigayin wanda yi wa inda ranka ƙarin bayani kan yadda wancan matashi ya kashe mahaifin nasa. sunana ahmed ranar lahadi na kwanta misalin karfe sha biyu da rabi sai na je ana buga min gate dina akan cewa na fito gashi gashi kaza kaza na ƙin fito saboda dare yanayin dare ina tsoro kawai sai mama na ta fito ta ce na gane waye na ce na gane ta ce na fito sai ke ce min allaji allaji buba to gashi na samar wuka kuma na kashe shi yana gona yana ta ihu yana ta ihu hankalinmu ya tashi daga nan sai muka tashi muka tafi gona. za ka ne tuni da 'yan sanda ta jihar Gomban ta bakin mai magana da yawon rundunar 'yan sandan Mahid Ma'asu Abubakar ya shaida wa manema labarai cewa tuni rundunar 'yan sanda ta kame wancan matashi da ake zargi da hallaka ubangidan nasa duk da dai shine da kansa isanar da cewar ya yi waccan aika-aika amma dai cikin rashin sani. To Allah ya ji kan musulmi Kalaman ministan sufuri na ƙasar nan da ke cewar suna da kuɗi kuma sun tanade su a yayin zaben 2023. Kalamai ne da yawancin mutane ke cewar sun hau mizanin kalamul ƙabihi. Har ma kuma suna ci gaba da jawo martani daga al'umma. Wakilin Bashir Sharfaɗi ya haɗa mana rahoto akan wannan batu. Kalaman ministan sufurin na ƙasa Alhaji Hadi Sirka sun haifar da cece kuce tsakanin jama'a musamman ma a kafafen sada zumunta. Ministan sufurin ya yi kalaman ne yayin wani taron siyasa inda ya bayyana cewa sun tanadi kuɗi da kayan masarufi domin lashe zaɓe. Ko a ina kake ko mutum Allah ne shi ba na zaton zai iya zuwa Musawa ya kada Abu Ibrahim ko ya tafi dusi ya kada Hadi Sirika ko ya tafi Kahuru ya kada Aminu Bello Musaji bai yiwa kuma wallahi in yana yiwa bismillah ai ranar zaɓen na zuwa saboda haka za mu tara kuɗi za mu tara kayan masarufi ko muna da su kuɗi ba wallahi muna da su. To sai dai tuni 'yan siyasa da ma kungiyoyi masu zaman kansu suka shiga nuna fargaba kan waɗannan kalamai a daidai lokacin da ake fatan ganin an yi zaɓe mai tsafta. Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila ne ɗan takarar sanatan Kano ta Kudu a jam'iyyar NNPP. ya ce akwai damuwa kan kalaman ministan. Mutum nawa ne suke kwana da yunwa a garuruwan nasu. Mutane nawa gidajen su kana ficewa za ka ringa a mutanen gidan ba katanga. Wannan abubuwa da shi wannan minista ya yi ina kallon yayi ganganci. Akwai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala baya barin irin wannan. Wannan ai shiga rigar gonar Allah ce. Kana zaton ba Allah ne yake bada mulki ba kuɗi ne da kayan abinci suke bada mulki. Inda kuɗi da kayan abinci ne suke bada mulki. Ai da good luck bai samu ya sauka daga kan mulki ba. Dangane da kalaman ministan dai cibiyar nan mai rajin ci gaban al'umma ta sitat ta bakin babban jami'inta mai lura da harkokin siyasa da 'yan siyasa malam isa garba ya ce irin waɗannan zantuka ba za su haifar da ɗa mai ido ba. Lallai wannan kakarar zaɓe da take zuwa ya kamata su 'yan siyasa ya zama cewa su yi taka tsantsan wanda yake da matsala da al'umma ya gyara matsalarsa da al'umma amma yin barazanar amfani da wasu hanyoyi wajen ganin cewa ba ka da mutum a zaɓe ba zai haifar da ɗa mai ido ga su kansu 'yan siyasa da kanta ita demokradiyya ba. Musamman a jiharsa, jiha da take fama da kashe-kashen hankula kar a kala. To amma ga kwamarat Kabiru Sa'idu Dakata, shugaban ƙungiyar Kaja mai radin tabbatar da shugabanci na gari. ya ce ba abin mamaki ba ne samun irin waɗannan kalamai daga 'yan siyasar Najeriya. Wannan ba wani abin mamaki ba ne domin duk wanda yake ma'amala da shugabanni a Najeriya ya san wannan shine tunaninsa akan talakawa duk lokacin da suka samu dama suna kan madafin iko ba su da aiki sai dai satar kuɗin al'umma su sace kuɗi su ta tarawa ba za su yi aiki ba yadda ya kamata lokacin zaɓe ya yi su zo suna ba wa mutane kuɗi da kayan masarufi suna sawa suna zaɓen mutane wannan kuma babbar illa ce wanda ya kamata al'umma su hankalta. barista abba hikima fage lauya ne mai zaman kansa kuma mai shari'a kan al'amuran yau da kullum Na tambaye shi ko yaya matsayin irin waɗannan kalamai a dokar ƙasa. Ga kuma amsar da ya bani. Wannan kalamai da ministan sufurin eh, jirage na sama na wannan ƙasa ya yi kai tsaye suna nuna cewa zai yi amfani da kuɗi da kayan masarufi gurin cin zaɓe a Najeriya. Wannan kuma abu ne wanda yake haramun kuma hukuncin wannan abu da ake so a yi zaman gidan yari ne na kusan shekara shida game da dokoki suke nunawa yanzu ka haɗa su. Sannan kuma akwai buƙatar cewa jami'an tsaro da sauran waɗanda suke da ruwa da tsaki musamman ita hukuma INEC su ba shi kulawa ta musamman domin ya faɗa abin da zai yi a ranar zaɓe. Kuma a tabbatar cewa igiya ba daidai ba an cafke shi domin a mai hukunci kamar da ake wa kowa. Yanzu dai za a iya cewa kallo ya koma sama domin ganin yadda siyasar kasar za ta kasance yayin da kowace jam'iyya ta shiga fafutuka domin neman kokarin talakawa. Hukumar zaɓe ta INEC da ta sha alwashin cewa zaben wannan karan zai zama tamkar zakaran gwajin dafi. An gaishe ka goga. A nan kuma a iya cewa dai ƙarshen tika-tika tik in ji masu magana. domin kuwa shugabar hada-hadar kuwa nan na yanar gizo wato spas ta shigo gari domin biyan mutane kudadensu musamman ma waɗanda suka yi zargin cewa kamfanin ya yi musu walawala ya tafi musu da kuɗinsu har ma kuma aka samu waɗansu hamshakai da suka yi ƙarar wata mai suna dijiyar mutanen yamal a gaban 'yan sanda da hukumar efcc Don haka ne ma ita Dijan ta shigo tana yin kira ga waɗanda suka yi ƙararta cewa yanzu sai su shirya domin karɓar kuɗaɗensu. Kasancewar dama can ba ta shirya cutar su ba kamar yadda suke yin zargi. Kuma ta ce tunda dai ga shugabar kamfanin ta shigo, ai shi kenan kanwa ta tsami ƙwannafi ya faɗa. Ga dai Dijan da kanta. Kamar yadda na kawo business ɗin nan. kuma na tattara mutanen kuma suka yadda da ni nasir suka saka kuma an ci gajiyar wannan abin ba wai ba a ci ba amma da ya zo akan wannan yar gabar cewa an dan samu matsala shikenan aka dinga yawo da ni kowa ya san me kamfanin ta zo garin nan an karbe ta hannu dumu-dumu to alhamdulillah yanzu me kamfani ta zo ga nan ta bayyana kowa da ikon ubangiji za ta mayar masa da kuɗin sana. To Allah kiyaye gaba. Kafin sallama ga takardar neman taimako ta Aliyu Abubakar wanda mahukuntan asibitin Abubakar Imam Urology suka buƙaci naira dubu arba'in da biyar domin kulawa da lafiyarsa bisa aiki da za a yi masa na mafitsara. Ya ce ba shi da hali sai kuma takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Abubakar Usman wanda shi kuma mahukuntan asibitin ƙashi na Dala suka buƙaci naira dubu ɗari biyu da casa'in da biyar domin yi masa aiki. Shi ma ya ce ba shi da hali sai kuma wata ɗaliba da ta samu gurbin karatu a kwalejin kiwon lafiya da ke Kazaure amma kuma kuɗin registration naira dubu ɗari da arba'in sun tsaya mata ita ma dai ta shigo take roƙon bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarta da fatan bayan Allah za ku taimaka. Duka duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ala Abdalla, Aminu Abdu Baka Noma, Zinnira Garba Balladi da Bashir Sharfaɗi, sai Abdurrahman Hamisu na Madina. wanda da taimakon Abdulrahman Ado Baba suka sarrafa na'ura domin sada da ku. Nasir Salisu Zango da na gabatar nake muku sallama bisalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.